Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu a kan tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau talata 4 ga watan Satumba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasashen Siriya da Rasha da kuma Iran cewa a kullum suka kai hari kan tungar 'yan tawayen Siriya. Firaministar Burtaniya Theresa May ta yi ƙoƙarin sama ma ƙasarta fagen cinikayya yayin ziyararta a Afirka makon jiya. sannan a kasar turkiya tsadar kaya ta sake karuwa da kashi 18 cikin 100 a watan agusta kanan labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin inganta tsarin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati bisa dalilin cewa wanda muka ji cewa ana ba yara abinci a takarda aka nuna mana bidiyo cewa yara na ana ciyar da su takarda mun yi magana mun da delegation an zo an dudduba kuma muka ce ya kamata a daina Muna kuma da rahoto kan ziyarar aiki da babban hafsan rundunar sojan Afirka ta kudu ke yi a Najeriya. Sai kuma shirin tsaka wuya na Aliyu Mustapha Sokoto ko yau ina shirin ya da zango? Yau a jihar Sokoto za mu jira. Ni ga na ra'ayi butulci na yamma 'yan Sokoto. Saboda ba da yawon 'yan Sokoto ko ma PDP ba. Dukkanin gaskiya nasara tana da mai girma Right Honorable Aminu Waziri Tambol. sakwatawa za su zaɓa kansu, ai kowa yana da katin ƙuri'a te kuma katin ƙuri'an nan shi ne 'yanci ne to sai ku kasance tare da mu amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasashen Siriya da Rasha da kuma Iran a wani saƙon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini cewa a kul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jinƙai ta wajen kai hari kan lardin idlib da ke hannun 'yan tawayen siriya tun da farko a jiya litinin din iran ta nuna goyon bayanta ga wani shirin da siriya ke yi na kai harin sake kwato yanki ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen tana mai cewa ya kamata a kakkaɓe waɗanda ta kira 'yan ta'adda daga yankin idlib na arewa maso yammacin siriyar ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya ce ya je dimashku jiya litini don ganawa da takwaran aikinsa da kuma shugaba bashar al-assad akan wannan batun a halin da ake ciki kuma mutumin da shugaban amurka donald trump ke so ya zama babban alkalin kotun kolin amurka alkalin kotun tarayya brett kavanaugh na iya fuskantar tambayoyi masu tsanani kan batutuwa daban-daban a yayin tantance shi a majalisar dattawa a yau 'dan talata ciki har da matsayinsa kan batun zubar da ciki da batun luwaɗi da kuma ikon shugaban ƙasa. Firaministar Birtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin ziyararta Afirka makon jiya. To amma raye-raye na kyautata cuɗanya da mai ta a Afirka ba su yi rinjaye bisa babban abin da ya kai ta afirka ba. wanda shi ne kulla dangantakar cinikayya tsakanin afirka da birtaniya bayan birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai me ta yi alkawarin tallafa ma kasuwannin afirka da dala biliyan biyar sannan ta yi alkawarin cewa ƙasarta za ta zarce amurka ta zama ƙasar da ta fi saka jari a afirka daga cikin ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki Cheta Owanze wani jami'in nazari a cibiyar bincike ta SBM da ke Legas ya ce Birtaniya na faɗi tashin ganin ta samu abokan cinikayya ne. Wannan ko na faruwa ne saboda tsarin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar EU wato Brexit baya gudana kamar yadda aka zata tun farko, in ji Wanze. Ita ma shugabar Jamus Angela Merkel kwanan nan ta a afirkar inda ta yada zango a senegal da najeriya da kuma ghana inda ita ma ta yi ta neman alfanu ga tattalin arzikin ƙasar ta cikin shekaru tara a jere ƙasar china ce ta kasance ƙasa mafi cinikayya da nahiyar afirka kuma birtaniya da jamus suna fada jan aiki muddin murinsu shine su cimma china a afirka To fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ƙasar Turkiya tsadar kaya ta ƙaru da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta wanda shi ne karan farko da tsadar ta kai haka cikin shekaru 15. Hakan kuwa ya biyo bayan faɗuwar darajar takardar kuɗin Turkiya ta lira. faɗuwar da ta kai kashi 20 cikin 100 cikin makonni da suka gabata. Ƙaruwar tsadar kaya da kuma faɗuwar darajar kuɗi. na janyo fargabar yiwuwar ƙasar ta turkiya na gab da fadawa cikin matsalar tattalin arziki a wani bayani na shafinsa na intanet babban bankin ƙasar turkiya ya sha alwashin ɗaukar matakan da suka waje ba da kuma sake tsarin harkokin kuɗin ƙasar a taron da za a yi ranar 13 ga watan satumba lokacin da za a tattauna kan tsarin riba alkalumar tsadar kaya na baya-bayan nan sun nuna cewa lira ta ɗan farfaɗo masu zuba jari na ƙasa da ƙasa sun soki babban bankin ƙasar saboda kasa tashi haikan ya ƙara kuɗin ruwa da kuma kare darajar kuɗin ƙasar ana zargin katsa london ɗin shugaba tayyip erdogan na daga cikin matsalolin da suka sa bankin ya kasa ɗaukar matakan da suka dace ƙasar venezuela na zargin majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙasashen da ta kira su abokan gaba da ƙarin gishiri a adadin mutanen da ke arcewa daga ƙasar da cewa ƙoƙari suke yi su fake da hakan don su mamaye ƙasar akwai wani yunkuri na mai da ƙaurar da aka saba yi na yau da kullum ya zama wani abu ko ta zama wani abu na matsalar jinƙai saboda duniya ta fake da hakan ta shigo mana cikin ƙasar venezuela a cewar mataimakiyar shugaban ƙasa delcy rodriguez a jiya litini ta ƙara da cewa ba za mu yarda ba. Rodriguez ta ce gwamnatin ƙasar ta mika kokenta ga sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da cewa wasu ɗaiɗaikun jami'an majalisar na sa ana ƙara ganin munin halin da ake ciki a Venezuela, amma ta bata fayyace ko su waye ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Venezuela kimanin miliyan ɗaya da rabi ne. suka arce daga kasar tun daga shekara ta 2015 lokacin da tattalin arzikin kasar eh, wato ya fara taɓarɓarewa kuma aka shiga tsadar kaya abinda ka iya haifar da karancin abinci da kuma kayan masarufi labaran duniya kenan kuka saurara ibrahim ka almasi garba ya karanto To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja inda babban hafsan Afirka ta kudu yake ziyara aiki kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Exercise Amani Africa Airborne Africa ana Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan Laftanar General Tukur Buratai yayin da yake marabada ne da takwaransa na Afirka ta Kudu Laftanar General Lindley Yam wanda a hali yanzu ya fara ziyarar aiki a Najeriya. Ya ce sojojin Najeriya sun taka rawa a sayan da rundunar sojin Afirka ta kudu ta shirya da ma wasu da cibiyoyin kasa da kasa suka tsara a baya. kamar Atisayen Exercise Amanin Africa da Exercise Airborne Africa. Sojojinmu za su kuma ci gaba da taka rawa wajen ire-iren waɗannan atisaye don su fahimci kansu sosai da zumar shawo kan matsalar tsaro da ke addabar wannan nahiya. General Tukur Buratai kazalika ya kuma taɓo batun haɗin kai wajen aiki tare kan musayar bayanan sirri. wanda ya ce zai taimakawa rundunonin sojojin biyu. I'm sure we'll collaborate very closely in this respect. sannan ya ce taron kwamitin tsaro na najeriya da afirka ta kudu da za a fara cikin wannan mako wani karin tabbaci ne na irin kyakkyawar alakar tsaro da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin afirka ta kudu laftanar general lindley iyam ya yi tilawar irin ɗasawar soji da ke tsakanin najeriya da ƙasarsa ne inda ya ce afirka ta kudun ta amfana sosai bisa irin tallafin da najeriya ta yi ta yi wa ƙasarsa musamman ta hannun kungiyar haɗin kan afirka ta oau a wancan lokaci duba da yanzu afirka ta kudu ta ɗara najeriya ƙarfin soji ko Najeriya ka yi amfana daga gareta malam kabiru adamu wani masanin tsaro ne rundunar sojar afirka ta kudu a nahiyar afirka dai babu kusan sojan da kai ta makamai da kuma kimiyya da take da shi da kuma fasaha na kirkiro makamai in an kulla dangantaka mai amfani wadda za ta iya taimaka ma kamfanuka da muke da shi na yadda za a bunƙasa su mu ga kirkiro namu makaman a cikin gida bangare na biyu horo na yaƙi wadda ainihin soja ke yi ita da soja afirka ta kudu ta shahara sosai a duniya na yi wakila za su iya taimaka ma sojojin mu horo na yaƙi irin wannan na turke da kuma da ta'addanci. hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Wai To mai baiwa shugaban Najeriya shawarwari kan harkokin yaƙi da fatara tsakanin 'yan ƙasar Hajiya Maryam Owais ta ce za su ɗauki matakan gyara dangane da batun zubawa ɗalibai abinci a kan takarda ƙarƙashin tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayya wanda ofishinta ke aiwatarwa. ofishin ya ɗauki wannan matakin ne biyo bayan ziyarar da murya amurka ta kai wasu makarantu da ke cin gajiyar shirin a kano inda aka tarar ana rabawa yara abinci a takarda sai dai a zantawa da wakilinmu a birnin kano mahmud ibrahim kuri hajiya maryam ta danganta laifin akan gwamnatin jihar kano wanda muka ji cewa ana ba yara abinci a takarda aka nuna mana bidiyo cewa yara na ana ciyar da su takarda mun yi magana mun ta da delegation an zo an dudduba kuma muka ce ya kamata a daina su sun yi mu kuɗinmu na ciyarwa ne gwamnatin jiha ita ta kamata ta ba su inda ko a ce da su su taho da kwanukansu daga gida inda za a sa musu abinci to haka bai faru ba shi yasa muka zo muka samu lokacin deputy governor ne yake kan maganan nan ya ce mana ba za a kuma ba za a rarraba musu inda za su iya sa abinci don ba komai ba ne za mu iya yi daga federal mu abun da muke yi mu ba da kuɗi wurin matan da suke ciyar da su su kuma mu gaya musu dole su ciyar da su abincin da zai ishe su kuma ya taimake su wurin karatu ko kuke ba da kwantiragin waɗannan sha'anin ciyarwa dama bai daga cikin sharuɗa batun yanayin abin mazubi mai tsafta da makamantansu a baya ciki ba ma da sai dai yanzu ne da muka gani yanzu 2018 a budget din mun bayar cewa ya kamata a sa amma wancan budget din babu mu mun dauka duka kowace jiha za ta bayar da za ta taimaka wa nata kuma kamar su borno kamar su oshu su suna bayarwa ma kawai a makarantu suna ba da wayannan inda yara za su ci abinci amma kano sai ba su bayar ba kusan shekara biyu da kirkiro shirin nan na ciyarwa amma har yanzu bai kara ɗaya lardin arewa ba me ke faruwa wa wani ne bai karaɗe ba muna bauchi ma'ana jihohin arewa sha tara duka kuna yin wannan cewa muna jigawa muna kano muna katsina muna muna zamfara muna state state ko jiha jiha muna dole sai su sun shirya muna gaya musu ga abin da muke son ku yi ku zaɓi matan da aka yadda da su masu tsafta kusa da makarantun mu za mu shigo mu yi training ɗinsu kuma duka sai sun buɗe inda za a sa musu kuɗi don kuɗi direct muke biyan su ba ma biyan kowa ya ba su. To ga waɗancan matsaloli da aka ambata a baya yanzu an kusa koma hutu na makarantu musamman a Kano da sauran jihohi da ke nan arewa. Kaman Hajiya Maryam na cewa za a ga sauyi kenan akan batun ciyarwa nan. Za a ga sauki insha allahu kuma akwai wasu sababbin state ma da za su shigo. Za mu soma Sokoto da bai soma ba ma Sokoto za su soma yanzu. dama muna jiran su ne sai sun kai da sakwata da yobe su muke jira a arewa a an yi korafi lokacin da aka tsaro kawo tsarin yan fawa na farko eh. mutum dubu biyar ne aka ce sun samu a kano misali eh. Eh. saboda mutane da yawa ba su gane cewa abin nan zai ba mutane sun dauka ƙarya muke yi da haka kenan ba ku yi sensitization ba ku da kansu an yi publicity mun ga kamar yadda yake bala yake garin nan haka muke da wata Aisha a lokacin a Kano muka ce su sanar da mutane Bauchi ai mun dauki fiye da dubu biyar saboda shi gwamnan bauchi ya ta da mutane ya ce ku tashi a tsaye a yi abin nan na gaya gwamnoni na yi mitin da su so nawa ba a yi ba amma na biyun nan da muka san cewa an ce dubu biyar a kano yanzu ai dubu goma sha uku aka dauka a kano ya daidai da alkalman kano na mutum miliyan goma sha a'a mun yi kafin kowanne mun ce kada mu wuce dubu goma sha takwas a kowane state saboda haka da kano da lagos su ne duk suka fi samu don saura ma su samu Hajiya Maryam West mai baiwa shugaban Najeriya shawarwari kan harkokin yaƙi da fatara tsakanin 'yan ƙasa hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogon a nan Washington ke cewa karfe 1 da minti 26 na safe. Ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati aminu waziri tambuwal gwamnan jihar sokoto yana zaune ne duk abin da zai yi sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi sanata aliyu magatakar da mako haka suke shigewa su yi abinsu a hito da shi ya yi muna daɗi bai muna daɗi ba mu karɓa har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar Sokoto. Mai girma gwamna tashi ya je gidan sanata Aliyu magatakardawa makud. Aminu Waziri shi a sakatar shi ya ɗauki biro magatakarda na ce mai sawa ne, sawa ne, sawa ne, sawa ne. Amma abin da ke maki shin wai jam'iyyar PDP ta aishe su amma magana gana kifika har yanzu har gobe bangalu hagamin guda wadda an ka taho an ka zauna an ka ce an haɗa 'yan pdp ta kwarai original da su sun ka taho jiya ba an ka ce an haɗe an zo abu guda Jama'a muna fatan mun same ku lami lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To kamar yadda aka ji a ɗanɗanan yau a jihar Sokoto za mu jira. Sunana Ismail Bashir. Ni ga na ra'ayi butulci na yamma 'yan Sokoto. Saboda ba da yawon 'yan Sokoto ya koma PDP ba. Kuma ra'ayin kai ne na yasa ya koma PDP. Sokotawa za su zaɓa ma kansu. Ai kowa yana da kasu ƙuri'a te. Kuma katin ƙuri'an nan shi ne 'yanci ne. kaga tun da haya musu abin da ba su so sun sai da za su yi sai su amfani da katin su su zaɓi su abin da suka so. sunana umar abdulrahman mai akwai to a dukkanin gaskiya nasara tana ga mai girma right honorable aminu waziri tambol saboda duk inda ka shiga nan cikin garin kan leƙa kusuwa lungu-lungu kana ganin fossa ta kuma jama'a ta duk inda kake kana ganin sunan sun fi na sanata mai ci yanzu abin da muke ji shi mai girma sanata mai ci ya ci amanin mai girma gwamna wanda ke ci yanzu don haka shi ya ta kai su da har ya samu suka samu matsala suka raba gari tsakaninsu. a cikin makon jiya ne gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwar mutuwallan sokoton ya je ya takardar shaidar bayyana bukatarsa ta neman izinin sabuwar jam'iyyarsa ta pdp ta bar shi je ya tsaya mata takarar shugabancin najeriya a zaben baɗi na shekarar 2019 idan allah kai mu hakan ta faru ne bayan da bisa ga dukkan alamu dangantakar shi da tsohon babban dan majalisar dattawa na sakwatan wato aliyu maga takardawa mako sarkin yamma ta lalace har kowa ya kama gabansa aliyu ya ci gaba da zamansa a apc aminu kuma ya canza sheka to rabuwar tasu har ila yau ta janyo wargajiyar ita gwamnatin jihar ta sokoto inda shi gwamnan na yanzu aminu waziri tambuwa ya sauke dukkan kwamishinoninsa da mashawartansa da mukarabansa kuma hata yan majalisar dokokin wajen jihar din suka rabe wasu na tare da motawalli wasu kuma na can tare da sarkin yamma haka abin yake kuwa tsakanin sauran magoya bayansa da ke sauran sassan jihar sokoton tuma ba nan cikin babban birnin jihar ba kansa To a akan haka ne muka juya aka shi wannan shirin na tsaka mawuya na yau zuwa jihar tamu inda kuma wakilin mu a can sakwata din Murtala Faruku Sanyina ya zaunar da fitattun 'yan siyasa guda biyu waɗanda dukansu 'yan majalisun dokoki ne. Da ya ɗan majalisar dokokin jihar ne a yanzu wato Honorable Sani Alhaji Yakubu na biyun kuma tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya ne Honorable Sha'abu Gwanda Gobar. bari mu fara sauraron muhawarar tasu ne daga kan tarukan gangamin jama'a da shi gona aminu waziri tambol da kuma magatakarda suka shirya can kwanakin baya wai da zaman nuna kowaye a cikin sayan mallaki siyasar sakwatawa bari mu je ga magana shin wai a duk wannan cece kucen da ake shin duk waɗannan matsalolin da ake ambata musamman a nan matakin jiha shin ina ne wannan matsala take shin waye yake tafiyar da gwamnati waye yake yanke hukunci ne da har aka samu waɗannan matsalolin bari mu fara da honorable gwanda to abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati honorable sani ya sani ni na sani duka aminu waziri tambuwal gwamnan jihar sokoto yana zaune ne duk abin da zai yi sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi sanata aliyu dawa mako duk abin da za su yi ɗaka suke shigewa su yi abinsu a hito da shi ya yi muna daɗi bai muna daɗi ba mu karɓa wannan shi abin da yake faruwa har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar sokoto mai girma gwamna tashi ya je gidan sanata aliyu dawa mako da shi da sahabi isa gada da mutari mai gona da ahmed aliyu da shi magatakarda aminu waziri shi a sakatare shi ya ɗauki biro magatakarda na ce mai sawa ne sawa ne sawa ne sawa ne har sai da ya sa nashi mutum goma sha tara aka bar gwamna da mai kwamishina hudu sannan kagan aminu waziri ya yi ta wannan biyayya ne da wannan da'a ga magatakarda saboda inda aka fito da an yi zaɓe za ka ga kowace jiha tsakanin tsohon gwamna da sabo ana ta faɗa sannan abin da duke faruwa a sani mun kai wani munzili wanda aminu ya shiga wani tarko na tsohon gwamna domin shi ɗai sai shi maga takarda su dai sun ka san abin da abada kala kana ji ko su sun san abin da a cikin kudin handin oba nasu eh, kana eh, ji ko eh, ba da dadewa ba abu guda abu guda nake da shi honorable sani gashi nan na IPP ga yanan tare da ni ah, independent power wadda muke da ita Sokoto wadda Aliyu eh. Maga takarda ya fara ina zuwa abin da yasa abu eh, magana za ta kawaita gara bari bari abin da zamu to gare ta bari zamu to gare ta yanzu uh, honorable uh, Sani kaji a uh, zargin da ya na cewa tsohon gwamna Aliyu Maga takarda muku ya zo yayi kaka gida kusan shi yake ta yadda al'amuran jiha hmm. wannan ya sa watakila aka ta fuskantar matsaloli me zaka ce akan wannan ni na mamakin eh, wannan magana ta tuka ga bakin shi honorable Gwanda gobe saboda sanin kowa ne mutum ne wanda ya wakilci jama'a shekaru-shekaru a matakin tarayya a matakin ƙasa kuma in duk abubuwan da an zo an kai babu wanda to bilimin ne cewa ya yi aiki ko bai yi aiki ko ko wani asali amma ina mamaki ba na shugaba wanda ake ganin yana yiwuwa ba abin mamaki ba ne gobe a waye gari shi abin kwanta ya zama gwamnan jihar sokoto shin shi ma in Allah ya bashi wannan zakuwa zai ce wai in bai aiki bai ce wani sace aiki wannan ban shi ko doka ce akwai wata hujja da zai faɗi gaban jama'ar jihar Sokoto ko gaban Allah da ya zabe shi an kai an ka zabe shi ya rantsi da alƙawarin cewa zai mutane aiki ni ina mamaki sannan sannan ina son ka hin in ci gaba ya ce ya biyayya ina mamaki ba magana biyayya ba magana biyayya ga wani ga wani biyayya ne an an an ari kudin jihar an an ci bashi a jihar Sokoto yanzu kake ga ma kai mu yi hakuri za a yake ci gaba amma ni ban san ban san wai akwai jajjaliya ba kai biyayya ni ko mai girma gwamna ba shi ba bari ka ji honorable sani yanda Allah ya halicce ka mutanen jihar Sokoto da Najeriya su sauran a wani ba shi lokaci ya gama honorable gwamna ya kamata ka ba lokaci ai ka bari ka faɗa na saurare ka sanda kana faɗa shiru na saurare ka ka bar ni in faɗa in ka ce babu da'a tsakanin magatakarda da Aminu Waziri Tambuwal. Ni ban yi magana a tsakanin magana eh, ba. Ina zuwa kai domin babu wata doka ko ta musulunci ko ta constitution wata wata ce kar wanda bare bare bare wani Sani yayi magana. Tabbas akwai doka akwai doka ta ce eh, kar mutum shi tashi hankali. idan dai ba ta shakali ya zama dole ba. To haka shi ni aka ta Haka shi ma Aminu Waziri to Aminu so aiki rashin aiki shi hankali. Wallahi yayi aiki don ya hankali. aiki. Rashin aiki shi hankali. A wurin ka dai constituency kana magana kana magana kana na naira biliyan kana kana magana wuri. An sa an jawo maka wuta mai hasken rana. Kana magana wuri na. Yanzu honorable Gonda Honorable Gonda ka dauko ka dauko magana. inda aka taimaka ma. Of a taimaka ko ni a wuri na sai da muka shekara uku ba mu da wuta ina zuwa a sabon birni sai ba burgonda wani burgonda da transformomi aka sa muna a cikin karamar hukumar mulki ta akan wannan ba ni ban yi akan wannan ba ni abin ka wani akwai abin ka fara magana akan shi ka fara magana akan an ban yi magana ba magana ba ina yadda an ta yaki gudu kai abin da ni nake nake nake magana akai ko nake kwarashi akai na yadda an ta yaki gudu kai a tai a wa sauran kana hukumomi aiki a zo a wa tareta a zo a wa sabon binni a zo a wa isa a wa kebe yanzu abin da ke faruwa mun samu yanzu shakaran jiya ruwa ake yanzu haka ruwa ake yi haka yanzu haka an samu an samu an samu tsaro a indila an samu a kebe an samu a sokoto domin su sun san abin da aka yi yanzu magana da nake maka babu wani wanda zaka izo ka ce ma ga abin da ya faru ma sai ta same ko wani emergency same ka dan babu kowa sauran ka haka ake gwamnati honorable sani babu cikin wasiya gidajen su da me ba wanda ni a jarid ban gani ko a jarida ba ko a gidan rediyo ko a gidan talabijin wanda ya zo ce a maradin jihar Sokoto a aiko shi da to jajanta musu ko jajjaban gani bane a tsadiyan eh akwai wanda yayi ku yan jarida kusa kusa kusa kusa faɗa muna ko kuma shi gobiran sai ya faɗa ya faɗa ya san wanda ti ah, hoto ko wani abu ah. kawai ilta ba ba ba kana ji ko honorable sani ah, maganan an ɗauki mutane ko wasu sun tafi saudiya ka sani kana cikin waɗanda kai ma an baka irin wannan kujera. To me yasa kake sokoto? Ina zuwa. Me yasa kake sokoto? Kai akwai wanda ka sa. Sannan baka mai da kujeran nan ba. Kace ba ka so. kai da eh, kake cewa eh, kana eh, son mutane an ba sani yakubu an ba sani yakubu irin wannan kujera wanda kake zargi kaga kana son kai wasa da hankalin mutanen ba mu sai suna wasa hankali kai ka cin more abin nan kuma kai ka bata shi ba magana wasan hankali kai ka cin more abin nan kai ka bata shi sannan abin da na an ka alaka an ba sani yakubu abin da na an ka dauka an ka a Sokoto tun lokacin gwamnatin baga takarda ana baka irin wannan yanzu ana baka ba abin da aka canzawa hasali ma yanzu abin da aka yi maka na maza aka da kai kanka ba a taba yi maka shi ba can baya kai ka taba hada mini irin wannan magana ina gaya maka ni ina gaya ka taba karuwa ba cikin wannan lokaci ina kai maka hada mini idan gwamnati za su don me za ka karuwa kai dai gwamnati za su gwamnati za su gwamnati za su so sannan magana mutane ake kai inda inda aka yi ambaliya kana ji kana ji ko bari ka haihuce bari bari ka haihuce amma bari in magana ka haihuce mutla ka bari in magana ka haihuce yanzu yanzu ku tsaya yanzu yanzu ina magana idan zaka yi magana wannan magana za ta tana tana ɗaukar lokaci mai tsawo yanzu honorable ka tabbata gwanda gobir mm. yanzu mu dawo ka fara magana akan ah, independent power project ma'ana samar da sha'anin wutar lantarki mm. ne kake so ka faɗa akan shi To a gaishe ku, to wannan shimfiɗa ce kawai kuma tabi na tarin abubuwan da wannan muhawara za ta tabo a nan gaba. Saboda haka muna fatan za ku kasance tare da mu rana ta yau domin ji inda aka dosa. zai bari mu gode su bakin namu honorable sani alhaji yakubu da kuma honorable sha'abu gwanda gobel kana da shi wakilin namu musamman wato murtala farukun sanyin na wanda ya shirya ya kuma ja akalarin muhawar tasu a madadin su duka ne ali mustapha sakwatan a nan washington dc mun baku lafiya to a gaida na sokoto da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Siriya da Rasha da kuma Iran a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini cewa kul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jinƙai ta wajen kai hari kan lardin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Siriya. Firaministar Birtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin ziyararta Afirka a makon jiya. to amma raye-raye na kyautata cuɗanya da me ta yi a afirkar ba su rinjayi abinda ya kai ta afirka ɗin ba wanda shi ne kulla dangantakar cinikayya tsakanin afirka da birtaniya bayan birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai A ƙasar Turkiya tsadar kaya ta karu da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta wanda shine karin farko da tsadar ta kai haka cikin shekaru 15. Hakan kuwa ya biyo bayan faduwar darajar takardar kuɗin Turkiya ta lira. Faduwar da ta kai kashi 20 cikin 100 cikin makonnin da suka gabata. kasar Venezuela na zargin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙasashen da ta kira abokan gaba da ƙarin gishiri a adadin mutanen da ke arcewa daga ƙasar. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye shirye na safe yau amma kada ku yi nisa nan sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaisuwar ta'aziya ga Malam Ismaila bataka zaria saboda rasuwar matarsa hajiya aisha wadda ta rasu a daren jiya za a kuma yi jana'izar ta yau da karfe 11 na safe a garin zaria sai kuma ta'aziya ga iyalan gidan masta garba a kumasi na rasuwar hajiya hausatu masta garba da ta rasu jiya da yamma ita ma za a yi jana'izar ta yau da karfe biyu na rana a kumasi allah kan mamata mu kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatar da shirin alheri ke muku fata alheri VOA Afrique, le monde aujourd'hui.